da godiya sun tabbata ga Allah maraukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake ba mu wannan damar domin mu ci gaba da karatu cikin littafin alfurqan baina auliya irrahman wa auliya shaitan don rabewa tsakanin masoyan arrahman mai jin kai da kuma masoyan shaitan kai tsaye daga wannan majalisun matsalacin nnpc area 11 birnin tarayya abuja muna masu rokan allah marukakin sarki ya ba mu ikon fada daidai allah marukakin sarki ya sa mu saba da shi wannan zai kasance darasinmu na nawa kenan na'am darasinmu na 20 ko yau 25 ga watan rabiu sani ko hijiran manzo tsira da aminci Allah su tabbata a garin shi na da shekara 1444 wanda ya zo daya da 20 ga watan nuwamba shekara 2022 miladiyar haihuwar annabi isa alaihissalatu wassalam dan maryam saha idan tarihi ya inganta na'am Thank you. afuwan wannan masu jene ɗinmu ne uh, uh, idan ban manta ba a satin da ya wuce mun yi magana a kan uh, mutanen da suke da'awar cewa su ne mutanen Allah mushirikai kenan cikin larabawa annahum ahlullah آه. منجي ji الله مروكا marukaci sarki musu قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون نعم مايكو نعم مستك نعم مستكبرين به سامرا تهجرون وقال تعالى الله مروك جزر كيش وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين أر عند الله مروك جزر كيش وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون الله ya barranta da su Allah murkaki sarki ya nuna cewa su ba waliyarsa ne ba shi ba su Allah murkaki sarki ya nuna cewa su ba waliyarsa ne su ma ba kadai waɗanda suke waliyan Allah su ne masu takawa mun ji wannan bayani mun ji hadisi da la yadkhulun nar ahadun mimman baya a ash-shajara yau matashiyan mu shine mislu hadha al-hadith al'akhar akwai wani hadisi kuma misalin kwatankwacin hadisin da muka yi bayani a can satin da ya wuce game da wato waɗanda suke salihan bayi da kuma waɗanda suke mutanen kirki da allah marukacin sarki ya jibince su suka zama waliyan allah shi ne inna aulan na tibiyar mutakon man kanu wa haitu kanu wani hadithin yana cikin musnad na imam ahmad ingantaccen hadithi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya ya kawo hadithin Allah annabi ya ce inna awlan nasi biya mafi haƙƙin mutane da ni kamar da Allah ce inna awlan nas bi ibrahim ko nan Allah ya ce inna aulan nasi biyal muttaquna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi hakkin mutane da ni wanda za su yi claim wanda kuma nake da wato suke da hakki a kaina kuma nake da hakki a kansu bi ma'ana waɗanda suke mutane na suna muttaquna waliyai kenan masoya na kenan sune inna aula inna aulan nasi biyal muttaqun mafi hakkin mutane da ni wanda zaka ce majibintan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake jibintan su suma annabi yake almuttaquna sune masu takawa man kanu kowa ne ne su kuwa talaka ne shi ne kudi ne shi farin fata ne bakin fata ne man kanu wa haisu kanu a duk inda suke kuwa kun ji ko to wannan hadisin yana da daɗi, yana da kyau mu san uh, sauran uh, uh, yadda hadisin yake imam ahmad ya ruwaito a cikin musnad ɗinsa daga hadithin mu'az dan jabal radiyallahu anhu wane ne mu'az dan jabal kun san uh, shi ne gwamna annabi sallallahu alaihi wasallam ko emir na annabi da annabi ya tura garin yemen to ku ji abin da ya faru qala mu'az dan jabal yace lamma ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman kharaja jama'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusihi yace yayin da annabi sallallahu ya aike shi zuwa garin Yemen kharaja ma'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya fita tare da shi ya raka shi wannan wallahi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine shugabanci wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin jago abin koyi yace kharaja ma'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da shi yusihi annabi yana mata nasiha shi mu'azzan jabal kenan annabi ya aike shi zuwa garin Yemen annabi ya raka shi a fita daga garin Madina daga Madina annabi sallallahu alaihi wasallam yana dan raka shi annabi yana mai masa wasiya nasiha ke wa mu'azun rakibun mu'azu yana kan abin hawansa wannan shi ne da ke so mu duba an mu'az dan jabar Allah anhu yana kan abin hawansa zai tafi garin yemen annabi ya raka shi wa rasulullahi sallallahu alaihi sallam yamshi tahta rahilatihi mu'az yana kan abin hawansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a ƙasa yana raka shi mu'az yana kan abin hawa radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙasa yana raka shi tahta rahilati falamma faragha yayin da za su rabu annabi zai juya ya ya koma madina abin shi ya koma gida shi kuma mu'az dan jabal ya ci gaba da tafiyarsa zuwa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi garin yemen qala سأل نفس صلى الله عليه وسلم الجبل يا معاذ النبي يجي هكي معاذ إنك عتى ألا تلقاني بعد عامي هذا الله أكبر This was emotional separation كان النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ الجبل النبي يجي ده معاذ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi yana raka shi ka duba soyayya tsakanin annabi da sahabbansa shi yana kan abin hawa annabi yana tafiya annabi ya ce ya mu'az za su rabu kenan annabi ya ce ya mu'az ya kai mu'az innaka ata alla talqani ba'da ami aza wallahi akwai tsammani cewa bayan wannan shekara ba za ta sake haduwa da ni ba kuma annabi yana bashin emotional separation annabi yana informin ɗin shi cewa to wannan fa zai kasance ganinmu na ƙarshe ni da kai ku duba soyayya tsakanin sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son sahabbansa za su rabu annabi yana cewa innaka ata alla talqani ba'da ami hada bayan wannan shekaran nan nawa kenan a cikin wannan shekaran zabbar duniya akwai tsammani kuma kun san ata da wanda yake karban wahayi tabbas kenan annabi yana fatin da mu'az dan jabal na aike kama ba za ka sake gani na ba kuma an ta hada wa تمر بمسجدي za ka zo ka wuce, ka zo wannan ka gidda wannan masallacin na akwai kuma kabari annabi yana faɗin haka fabaka mu'azun jash'an li firaqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma bai fashe da kuka fabaka mu'az mu'az dan jabal ya fashe da kuka radiyallahu anhu saboda ciwon rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam da zai ai suna daukan hin ya san me ake nufi ya mu'az as innaka asa alla talqani ba'da ami hada ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري أنه كما ذي المنى مكا أن نفشى عن نفس الله عليه وسلم تند أي قرم مدينة عن نفس الله صلى الله عليه وسلم وأن إشارة نتشى وعن مدينة ما أنا بذيب الدنيا جاء صلى الله عليه وسلم النبي يتشى You come back, you meet me, you either meet my, you meet me not, you meet my masjid or you meet me, you meet my girl. mu'az ya san me ake nufi fa baka mu'az jash'an li firaq rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai fashe da kuka saboda zafin rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kukan da yake na rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma altafata sai annabi ya juya fa aqbala bi wajhihi nahwa al-madina sai ya juya da fuskarsa yana kallon ah, wato bangaren madina sai ce inna aulan nasi biyal muttaqun ai mafi hakkin mutane da ni su ne masu takawa man kanu kowane ne su inda suna da takawa wa haiku kanu duk inda suke wannan kamar annabi yana ce mu mu'azzan jabal ne kakkai kuka ai duk inda kake duk inda kake in dai kai mai takawa ne duk kowane ne kai kuma duk inda kake ko da baka garin madina kai masoyina ne muna tare takka damu muna tare to kun gan dalilin wannan kenan to kun gan wanda yake mai takawa kun gan mala ya kawo hadisin arewa yawa a karfafa mana mai takawa shine wanda yake masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kagan ba a direshin gidan kowa ba ne walintaka ba a direshin gidan kowa ba ne duk mutumin da ya kasance ya yi takawa yana son allah marokacin sarki yana son manzansa kuma yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ce kada ya damu ko da ba a tare to suna tare kama anna min al-kuffar ibn taymiya ya ci gaba ku duba littafin yace kama anna min al-kuffari man yud'a annahu ko mai man yad'i annahu waliyullah annahu waliyullah wanda yake mai man yad'i annahu waliyullah akwai wanda yake da'awar cewa yana claiming cewa ai shi waliyin Allah ne daga cikin kafirai fa kamar yadda muka ji ayar da Allah ya masu raddi wa makanu auliya au Allah ya masu raddi ko ba kasance waliyan Allah ba majibintansa ba in auliya uhu illal muttaqun sai masu takawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana kuma yace man kanu wa haythu kanu yani al muttaqun to ibn taymiya yace daga cikin kafirai akwai wanda yake da'awar cewa shi waliyin Allah ne walaysa waliyan lillahi kuma wallahi laysa an kore an yi negating abu kenan ai laysa min adati wannan ne nafi an nafa ne an yi negating wa laysa waliyan lillahi ibn taymiya yace kuma wallahi ba waliyin Allah bane amma shi yana da'awar cewa shi waliyin Allah ne kuma kafiri yake shi masoyin Allah ne kuma walaita waliyan lillahi bal aduwwan lahu bal aduwwan lahu ga ma yadda al'amarin yake me adawa ne makiyan Allah ne ba ma yadda shi yana ma tunanin ki opposite ne shi ga abin da yake da'awar shi cewa shi waliyan Allah ne amma hakikanin al'amarin shi makiyan Allah ne ma ba waliyan Allah bane to kaga a cikin mutane akwai masu da'awar cewa su waliyai ne amma kuma sun yadda a bauta musu sun yadda a musu sujjada wannan Allah yana son wanda ya ce a musu sujjada kaga shi yana da'awar shi walin Allah ne kuma alhali a yadda al'amarin yake shi makiyin Allah ne tunda ya zauna mutane na masa sujjada yaushe nake gani ga bidiyo a Kano wanda yake cewa sun je makabartan dandulu akwai wani makabarta a nan kano ko ya ce sun je sai gan wasu maza da mata a kabarin wani wannan kabarin har wacin ya sa an gina kabarin gefe-gefe aka sa duwatsun nan decorative duwatsu farare aka sa a kai sai gashi ana zuwa shi mai kula da makabartan shi kudi ake bashi ma'ajiyar shi bai ya ce ya faɗi sunan wanda ya aka binne a wannan kabarin amma bai faɗa ba a wannan ya ce ya tambayi wancan ɗin ya gaya mashi wa aka binne a wannan wajen mutane na zuwa a kunna kendin a yi kaza kun ga duk abin da muke karanta nan kuna gani kamar bai faruwa to gashi mun gani ga bidiyo wani yana faɗa cewa nan makabartar ɗan dolo a kano a kano to kaga muna wannan karatu ko mutane suke gani suke a asatirul awwalina tsiyoyi mutanen farko ne bai faruwa a cikin al'amari a cikin mu yanzu nan da ka ce mutane na zuwa kabari suna bauta ma abutan kabari suna zuwa su yanka mutum zai ce ta ya yi mutum da zai yi waɗannan ababen gaba ɗaya muna karanta cewa shirka ne mutane na ganin cewa ba'id Allah ya yi nisa da mu amma wallahi gashi nan yana faruwa to mutum yana da'awar cewa shi waliyin Allah ne alhali kuwa makiyan Allah ne fa kazalika minal munafiqina yace haka kuma daga cikin munafikai allazina yuzhiruna al yuqirruna fi bi shahadati an ilaha illa Allah ko yuzharuna ko yuzhiruna al wanda suke nuna musulunci a fili suna nuna musulunci yuqirruna fi zahir suna ikirari a zahiri bi shahadati Allah ilaha illallah cewa babu abin bautawa da gaske kuma bayan Allah marukacin sarki kaga sun faɗa a zahiri kun ga da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam game da al-islam da jibril ya tambaye shi mai annabi ya ce annabi sai ce al-islamu an na'am a a imani kake da. eh Allah ilaha illallah eh wa anna muhammada wa iqamas sala wa itaaz zaka. to kun ga practical aspect din kenan annabi ya bada da sunan musulunci to kaga su musulmi su munafikai suna bayyana musulunci yuqirruna fi zahir bi shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah a zahiri suna ikirarin cewa babu abin bauta da gaske koma ba Allah kuma suna ba da shaidawa cewa lalle annabi manzon Allah ne Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wannan lamun din wallahi kai manzon Allah ne irin affirmative innaka kaga lalle kai la rasulullah lalle kai manzon Allah ne munafiki ba ka duba irin emphasis da yake bada wajen bada shaida kaga ya fito ya bayyana musulunci kenan a zahiri ya bada shahada wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ba Allah ya san alimun bi zati sudur ba don ka ɓoye abin da yake zuciyarka, ka ɓoye ma Allah ne yukhadi'una Allah wallazina amanu ma Auna, illa anfusahum suna gani kamar irin suna yaudaran Allah da mumunai kai ko mumunai kana iya yaudaran su ka ce ka zo ka yi sallah ku zo ku ce naka na rasulullah amma Allah ya san abin da yake cikin zukatan mutane saboda haka Allah da ya san abin da yake zukatan mutane innahu alimun bi zati sudur shine yake da masaniya game da abin da yake cikin kirazan mutane to Allah da ya san abin da ka boye sai ya ce wallahu ya shahadu shahadan Allah kana koyi shi yanzu na karatun da muka gama na aqida yanzu nan ba shi bane shahidallah annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ai testification Allah ya bada shaida akan abu shine asdaqul qa'ilina maganan Allah shine ai shahadatullah asdaqul shahadat babu wata shaida da ya kai na Allah duk wanda Allah ya ce mutumin kirki ne duk duniya babu shaida da kake nema kuma akan wannan mutumin duk wanda Allah ya ce makaryaci ne duk duniya su taru ce mutumin mai gaskiya ne ba ba za ta tunkuɗe wancan ba shi yasa wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanayi mana umarni da mu rike gaskiya saboda gaskiya na shiryarwa zuwa gani zuwa bir kuma bir na shiryarwa zuwa gani aljanna aka kuma mutum ya guje yin ƙarya saboda me yana shiryarwa zuwa mai fujo shi kuma yana shiryarwa zuwa ga wutan jahannama mutum ba zai gushe ba yana faɗin gaskiya har sai Allah barkakin sarki ya rubuta shi a wajen shi cewa wannan mai gaskiya ne to wani shaida ne ya fi wannan Allah ce mutum mai gaskiya ne Allah da ya halicce mu Allah ya ce fir'auna innahu tagha duk duniya akwai wanda ake siffantawa da cewa operator ne kamar fir'auna duk inda mutum yake zalunci wallahi cewa ake bayan fir'auna yake saboda shaidan da Allah ya yi masa ya bi shi innahu duk ɗagawan mutum bayan fir'auna yake annabi ibrahim inna ibrahim la'awawun halim ya cika wa ibrahim allazi waffa duk abinda allah ya ce ibrahim ya yi alaihissalam to yanzu akwai shaidar da ya kai wannan wanda allah ya ba wannan shaidar kuma to da Allah ya bada shaida cewa shaidan annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu ku duba wa ulul ilmi ma'abotan ilmi to dan wani yanzu da bai imani da Allah ba ya zo ce babu Allah ko ba tauhidi ko yana shaidawa ga shirkar da yake cewa abin da yake shine daidai kai yanzu nan zaka yi aiki bayan da maganar sa shaidan da yayi yanzu nan zai zai cutar da shaidan da bai imani yayi profesa ya ba da shaida akan abu ya ce abu kaza gashi nan wanda dan ku ku ba mu jahili ya zo ya faɗi opposite ɗin abin da profesa ya faɗa ana maganar ilimi yanzu za ka yi consider maganar wancan to masu imani sun ce tauhidi sun ba da shaida cewa tauhidi gaskiya ce gaskiya ne yanzu kuma sai wanda bai kai waɗannan mutanen ba bai kai mala'ikin Allah ba mala'id wanda yake atheist ya ce babu Allah ya ce ba za a bauta ma Allah ba saboda shi bai yadda akwai Allah ba to dan Allah maganar shi zai tunkuɗe abinda Allah da kanshi ya bada shaida akan shi na tauhidi dan mutum bai yadda da tauhidi ba yanzu da zaka cutu Allah ya bada shaida game da tauhidi saboda shaidan Allah shine wa yani asdaqu shahada wade saboda haka nan Allah ya bada shaida akan munafikai cewa innal munafiqina kuma sai da shaidan ma sai da Allah ya zo da mai da mai emphasis da ta'kid Allah ya ce innal munafiqina lallai munafikai lakazibuna makaryata ne kai tsaye Allah ce makaryata ne akan da'awarsu da suke yi cewa innaka la rasulullah wallahi fadi suke gaba bakunansu wallahi bai kai zuciyarsu ba su yadda ba cikin zukatansu saboda babu alqabul babu al-iz'an menene al shi ne acceptance ka yadda al ne ka yi submitted to wannan abu to shi ne duk wanda ya ce ya gane abu ka kaza annabi annabin Allah da sallallahu alaihi wasallam amma babu qabuli babu iz'an bai zama musulmi ba yanzu bai imani ba saboda imani ya lazamci al-qabul da kuma al-iz'an alƙabul shi ne ka yarda da duk abin da musu imani ya lizance ka ka imani da shi sannan kuma ka yarda da wannan abin ka karɓa wannan abin to za ka mika wuya ga yin abin da wannan imanin ta ya lizance ka kai saboda haka anan munafakai ma suna ba da shaidawa a bayyane cewa lalle an babu abin bautawa da gaske kuma bayan Allah wa anna muhammadan rasulullah da kuma cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ne wa annahu mursalun ila jami' ila jami'il ins cewa kuma lalle annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne zuwa ga dukkanin mutane ba haka ba munafikai sun bada wannan shaidan bal ne al'ins wal jin suka ce kai zuwa ga mai assaqalaini da annawma saƙola alala ne mutum da aljini ai muna da nauyi muna da weight da muke exactin a doron ƙasa ko ba ta bane sai suka ce mutum da aljani sun yarda annabi ya aiko su Allah ya aiko annabi ne zuwa ga su wa ya'taqiduna fil batin amma a cikin batini a koyi suna i'tiqadin cewa ma yunaqidu zalika abanda yake warware wancan abinda suke faɗa a fili sun ce kai manzon Allah ne amma a cikin zuciyarsu ba su yarda ba kagan Munafurci kenan wani irin munafurci ne wannan annifaqul i'tiqadi shi yasa aka ce maka wa ya'taqiduna fil batin wa ya'taqiduna fil batin ma yunaqidu zalika wannan shine annifaqul i'tiqadi kun san munafurci kala biyu ne akwai annifaqul i'tiqadi munafurci na aqida irin su abdullahi bin ubayi bin salul shugaban ra'isul munafiqin shugaban munafikai shine mai cewa innaka la rasulullah shine zai zo masallaci yana kakkabe ma annabi sallallahu alaihi wasallam rigansa kaga su suke overdoing ka ta aksari da wanda yake overdoing wajen prison din kare ga ma ba da gaske yake ba ai babu irin ka ai kaza kaza sai ga in kadibiya na ciki na ciki to ka kaga munafiki zai zo yana kakkaba ma riga annabi sallallahu alaihi wasallam ana dan jarawa ana cewa wallahi innaka la rasulullah kaga shi yafi kowa emphasizing ma akan haka ko to Allah ya kare ta Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna to kagan a cikin saboda mai a cikin zukatansu suna da aqidan da ke warware wancan abu muna magana akan annifaqul i'tiqadi kenan munafirci na aqida mutum ya bayyana imani ya ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa akwai annifaqul amali munafirci na aiki shine wancan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana hadisi ko in yayi magana kaza ba zai karya ko na idan aka bashi amana zai ci amana idan ya alƙawari ba zai cika ba ta ga wannan ba ne munafikin da ake cewa fi darkil asfal min an-nar wannan an amali ne munafirci ne na aiki amma an-nifaq itiqadi kai tsaye wannan munafiki kafiri ne amma saboda ya bayyana musulunci abin da yake ga musulmai yana gare shi Walahu ma alal muslimina kun gane amma a ranar tashin kiyama fa Allah ce innal munafiqina fi darkin asfali minan nar kaga su ne a ƙasa kenan na wutan jahannama saboda munin su kun gane yanzu mutum fa kana iya dubawa yanzu sun boye abinda da yake zukatar su abin da ka sa a can ƙasa ka ɗaura abubuwa saman shi ne ne kai kenan tambaya na eh ga kanan da gola ga gold ga diamond ga dala ga naira ga kaza ga kuli-kuli ka san ga gari sai ka sa kuli-kuli da gari a sama saboda shi ne wannan ba ba damuwa da mutane sun wannan ko to amma wancan gold ɗin da ka sa a can ƙasa ko diamond kaga shi ne a ƙasa ka ɗaura komai a akwatin kan za ka ɓoye kuɗi ba ƙasa kake sa ba sama kake ɗaura kuɗinka ai abinda kake koyewa shi ne a can ƙasa ko to sun boye imani kaga aljazawu min bisul amal fi darkil asfal min an-nar su ma suna can ƙasa wuta kowa ma na sama su aljazawu min jinsil amal kun ga munafiki kenan na itiqadi wanda zai zo ya ce shi mumini ne musulmi ne ba ƙarya yake ba haka bane sai su zo suna cewa malam yace mislu Allah ya qarru fil batin bi annahu rasulullah shine ba za yi ikirari ba a koya cewa annabi manzon Allah bane ba za su yi ikirari shi ba amma a fili za bayyana wa innama kana malikan muta'an sasanna bi ra'ayihi min jinsi ghairihi min al-muluk kun ji irin abin da suke jefa ma annabi sallallahu sai su ce ai su da a cikin zuciyarsu ba su yarda ba kun san dama cewa aka yi tsakanin aus da khazraj su ne manyan kabilai guda biyu a garin yathrib lokacin ko kafin ya zama madina na bai canza sunan zama madina garin annabi sallallahu alaihi city of the prophet sallallahu alaihi wasallam mutanen aus da khazraj su ne major kabilu da suke nan ko da aka zo aka ce ana dabda kasan suna ta su ko tsakaninsu sai aka zo za a united a samu one leadership aka yi decidin abdullahi dan ubayyu dan salul ya zama shugaba kwatsam sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina sai focus ya juya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kagan ko sai aka samu na ciki na ciki kenan sabar gani yake ba dan zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba yanzu na shi ya zama sarki to kun gaske ce mu ba za mu yaƙi addinin nan daga waje ba saboda ba zai yiwu ba abinda za mu yi ba za mu shiga cikin addinin to fight it from within to kaga shi kafiri fight you from without daga waje kafiri ke yakanka shi ya baro garin makka ya tauko haɗu a badar kusa da madina an zo yaƙi ya taho ya bar garin makka kun haɗu a uhud kun zo kun yaki. shi ya fito ya nuna maka إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم كذا من سبين أمو من إيمان بما سقوي أما شي منافقي كما فا sai shigo ciki da shi za a yi sallah da shi annabi sallallahu alaihi wasallam za a zauna gashi za a tafi yaki shi yana ɗaukan rubutu na musulunci rahotannin musulunci sai ya hau kan abin hawan sai tafi garin makka ya je ga maka mushrikai cewa ga abinda annabi sallallahu alaihi da mutanen suke tana dinsu kaga from within kenan kai ne ka zauna kake ta mitin yadda za a barayin da suke damun ku a unguwa ga strategy za a ɗauka shi ko wanda yake cikin mitin ɗin ma arfanta an kawo masa shi ma ya sha to shi ne babban mai kawo barayin ma kagan ku da hanyar da kuka bi ku shi zai bada information ga munafikin cikin gida kenan saboda ya fi kowa sanin a halin da kake ciki ai dan waje bai san da halin da kake ciki ba saboda ya riga ya declare enemy ba ka bashi dama ya san abin da yake cikin ka amma wanda ya nuna maka cewa kai yana tare da kai ka ga komai za ka gaya mashi to ka ga yanzu nan ka bar gas ɗinka open kenan komai ya sani a kanka to munafiki kenan ya shigo cikin musulunci amma sai suka ce ai a cikin zuciyarsu fa innama kana malikan muta'an satan na ai annabi kawai wani shugaba ne da yake son mu yana jin daɗin mutane suna yi masa biyayya kun ji muta'an mai jin daɗin mutanen da suke bin sa sahabbai suna masa biyayya ai sai suka ce ma satan na yana ma mutane siyasa ne kawai bi ra'ayi da ra'ayinsa kun san kalmar siyasa balarabe ya karma ce ko sasa ya susu sasa ne ya susu siyasatan su suka ce sasan na yana gwamnan mutane kenan yana mutane mulki yana siyasa da ra'ayi da ra'ayinsa min jinsi ghairihi min al ba abin da ya bambanta shi da shi da sauran sarakuna kawai ya zo ce mu mutane shi annabin Allah ne to mu ba za mu mai masa me ake kiran shi dokin karfe eh kai manzon Allah ne kaga shi su suna gani kamar suna wasa da hankalin annabi ne da mu'mini ai innaka la rasulullah bayan a zuciya ta ga mutum ne yanzu nan ya ganka ka samu admission a university baka je ko ina ba ce prof kai ka san <laughs> yana ce maka prof kaga ko ya ce akara maka lawo ba san baka san komai ba akira maka lawo kai ka sani to kai yanzu nan kana gani kamar kana yi masa wasa da hankali ko wani wala kana ce masa prof din nan fa ya yadda fa shi guru ne ba ka gane sai ana ce mai dadda a unguwa kuma notin ya karanta amma shi ya yadda ma shi likita ne ana ce mai dadda <laughs> ko ba zai gyara ba ba zai ce ba kowa ni ba dadda ba ne ya bashi a haka ya bashi a haka kaga kamar yanzu duk wanda yake karantarwa na mai kallon dakta wani zai ce wani da na buga mai wako ya bugo mu sai ce dakta ce wallahi ni ba dakta ba saboda kaga yanzu ana ga duk wanda ya zauna a kujera yana karantar da addini yanzu nan dakatira sun yawa ko to kowa ma ya zama dakta ma za a ce adda wanda bai daktan ba yanzu sai ga mutum yana kallon ka ce dakta ta wallahi ni ba likita ba ni ba dakta ba ne ba ni da PhD na addini ni ba dakta ba ne na turanci ka gani to amma sai ka ga mutum ma ya bari ana ce mai haka to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko Allah ya bayyana mashi cewa waɗannan mutane munafikai ne shi annabi bai san su ba annabi ya san su da sunayen su sallallahu alaihi wasallam an masa wa ya san su sarai shi sai ya ga ma Hubayfatu bin Yaman sunayen su sahibu sirrin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga mai sirrin sirrinsa kaga wanda yake da imani kake ga sirrinka annabi bai ga wa munafiki su ba sai mu'mini kun gani annabi sai gaya ma sallallahu alaihi wasallam sai gaya ma wane ne huwaifatu bil yaman sai na umar ya zo ya same shi bayan rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya roke shi har gida ya bi shi don Allah ga ya mu suna na cikin munafikai shi fa ba irin munafikan nan na wanda yayi magana yana kariya ba fa annifaqul i'tiqadi wanda yake fitar da mutum minal milla daga millan musulunci ga daya mutum zai fita ya zama kafin kai tsaye sai na umar radiyallahu anhu bai amince ma kansa ba fala tuzakku anfusakum mu kuma sidratul muntaha na ustazanci kana gani ka kai kululuwa ka fi kowa zama mutumin kirki kowa dan iska ne sai ga kai kana gani ka fi kowa tsoron Allah kai ustazu ne wataƙila ka yi tahajjud wata ɗaya baka fasa ba kullum sai ka tashi kai tahajjud to da ka fito duk wanda ka hada kana gani kai kowa dan iska da saboda matsayin su bai kai naka ba shedan yana shigo ma mutum a gaba ko dan masalacin da ana bada sadakan naira biyar naira goma kai da ka fitar da dubu biyar ka je a a box din masallacin ranan in baka ci ba gani kake ka ga mai ma Allah ko bai shedan ke? saboda za ka bada tamfiyar yanzu nan kowa na bada dubu naira dari 500 kai ka fito da dubu goma aiki za ka yi yau dai alhamdulillah ai kai da shiga aljanna mutuwa <laughs> ta kungan sai su zo suna cewa ya annabi sallallahu alaihi wasallam min jinsi ghairihi min almuluk ba abin da ya bambanta shi da sauran sarakuna aw yaquluna ko kaji suna cewa innahu rasulullah eh mun yarda ma annabin Allah ne ila al-ummiyina amma ne ba Allah bai aiko shi zuwa wajenmu ba jahilai ummiyai unlated arab larabawa ne Allah ya aiko shi da ba mu ba mu ba mu yadda cewa annabin mu ne kaga yahuda da nasara Allah ya ce wadda kafirun min a'a ba wannan ayan ba da Allah ya ce min ba'di min ba'di imanihim آه، من بقى ود آه، كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم آه، كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق كو حق أن قتيا تبين سلطة النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إمام البزر بين الصبيان yara yanzu nan mu ce mu kaddara dukkanan yanzu na ce yara ne a cikin nan mu kaddara mutane 300 sun cika masallacin nan ɗanka yana cikin su ba za ka gane shi ba ɗanka yana cikin su ba za ka gane shi ba duk wanda nake gani yanzu na yi kasan kowa to ɗanka in ya zauna a nan yanzu da cikin cunkoson jama'a jama'a kana ganin idan kowa ya kasan ɗanka ko to haka suka san annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabin Allah ne yahudawa aka suka sani kama ya ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suke sani ƴaƴansu wala haka suke gane suka gane cewa annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam kadai abin da ya hana su karɓar musulunci hasadan min andi anfusihim hasada ce kawai min inda an fusihim Allah ya gaya mana hasada ce kawai kamar yadda za a ga mutum yau abinda kawai ya hana shi jin karatu ko sauraron karatu ya san zai amfana fa amma hasada ce kawai wane ne shi da zan saurare shi yaushe ne ya yi karatu kun gane magana na hasadan min inda an fusihim sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun recognize annabi da gaske amma wallahi ba abu Allah yake kadai abin da ya hasadan min inda an fusihim ku ma so suke ku zama batattu saboda sun san kuna kan gaskiya saboda haka in result ta fito baba dukkan mu amsin ne a class mutane 48 duk F buka samu ka ga confidence za ga babanka saboda mutane 48 kace mutane biyu ne kawai suka yi fasin su wa din ma fasin kawai suka yi ba ka tsoron abu ka amma mutane 40 sun yi fasin ku goma ku yi failing ba ka koma gida sai dai ka ce baba wallahi tiken na ya tsane ni akwai ranar da ya taba tambaya na abu kaza ka ga yanzu ba ka fito fili ka faɗa to abin da suke so kenan sun san suna kan bata sun san kuna kan saiti ku musulmai Allah ya sanya mu cikin masu saiti to saboda hasadan nan it middle bin ya za a sun san abin da suke ba daidai bane hanyar wuta ce kai kuma sun san kana kan hanyar gaskiya kuma hasada ta hana su biyan wannan hanyar ka me za su yi kowa ya rasa ba shi bane ai ta ce hasada ai ai kowa ya rasa Mara bakar mutar yola shi zo wallahi ya ce ana mu mutar hasada kan imani ba ina jiga karatunsa ya ce wani ma imani ana yi masa hasada kan shi wani yana ganin don me yasa kai kake sallah kan lokaci dan me yasa kullum sai ka dauki Qur'ani ka karanta wallahi wani yana da yana maka asara akan imani akan aikin alheri dan me yasa kai baka irin iskancin da yake yi me yasa kai za ka zama mutumin kirki wallahi wallahi wallahi al'azim akan aikin alheri yana maka asara me maka hasara ba kai ya san alheri kake shi damuwarsa dan me yasa kai baka irin laifin da yake yi baraka da so samu ne a taro a lalace shi ke kawai zaman lafiyan kowa aka suke gani baraka da an ce ustazu an kama shi da wata to labarin ya fi daɗi <laughs> saboda yanzu da shi abin da yake ana shi bacci shi yana da yana iskanci kai kana ta hajji shi kuma ba wai yana so ya daina iskancin ba fa amma shi me yasa kai ba za ka zo ka same shi ka shiga tahajjud kake ya san wallahi kafi shi to shi babban tarkon da zai maka yanzu nan ya za a yi ka zo ka zama irin shi saboda labarin ya yi daɗi yanzu nan kai kullum ka hau kan mimbari kana cewa ji tsoron Allah ya kaza kaza abin da ake yi ba daidai bane wanda kake wanda yake ba daidai ba kuma ba shi da niyan bari ai bai jin daɗi wannan karatun ka yanzu ya za a yi a sa ka zama irin irin su ba kai ne ne za ka hau mimbari kai wa'azi ba ana jin ka baka zan mai gaskiya ba to in haka turo su maka mace ko kuɗi ka cinye ma mutane kuɗinsu kaga shi ke yanzu na yin kansulin ɗinka shine kansul culture ɗin da ake magana yanzu shi wanda ya turo maka mata shi can dama yana harkan mata kai ne da kake wa'azi akan madinata abin kullum ya ji kana exposing ɗin shi ko da mutane ba su gane shi bane bai jin daɗi kana wa'azi akan wannan abu ta ba aka wannan malami ya za mu yi ma mu ta ma ya shi bai daina ma wa'azi a kan zanace-zanacen da ake yi sai ka ji wata ta bugo ma cewa salamu alaikum mala ina da fatawa da ka gama ba da fatawa shi ke nan sa a shiga wani abu mahaifiyata ba ta da lafiya ka taimaka min da kuɗi so take a samu trace na ka tura kuɗi a kan ɗinta wallahi wallahi la'azim so take a samu trace bance ba mutanen da suke cikin matsala ba amma ga ustazai muna ba ku famula duk wanda ya bugo yana da matsala tambaya wace unguwa kake gari kaza nake shikenan nemo wanda ka sani a garin ya tafi inda suke Yan ma taimako za ka ba da wanda ka sani zai ba su kudin kashi so suke a samu tare tsakaninka da su ka tura kuɗi ya faru ga mutane fa wallahi tsakaninsu da Allah suna sun da niyyar su taimaka mace ma ce maka ba ta da aure mijinta ya sake ta ka taimaka mata saboda tana da yara hannunta shi ke nan ka tura kuɗi nan sai ta zo ta ce maka miji na faya zan kuɗin da ka turo mu saboda aka ya ce zai sake ni a ah, ba cewa kika yi ba da aure ba shi ke nan an sa ka cikin bala'i ba ka ba bacci wala ya faru ga mutane fa wanda muka sani irin waɗannan ababa to ka ga me kawai kowa a zo a haɗu kawai a zama iri ɗaya ka ga ka zama iri ɗaya labarin zai fi daɗi ba wanda zai ce ƙala la rasu. da ka faɗa mu ce muna da bidiyo ɗinka sai ka ji da ka zo ka hau mimbari <laughs> ina tunawa ne ga eh, ina a biyu lokacin wasu abokanai na suka ce wallahi za mu samu wata kuna tare mu ɗauke ka hoto sai kana cikin wa'azi a masallaci lokacin muna ta'alima a masallaci sai mu zuwa bakin kofa kana kala Allah ko ba za mu ce komai ba kawai aka zamu yi da hoto ko mu dan yi flash mu dan rufe kaga ko yanzu duk abubuwan da wallahi matanin da da isnadi duk za su gudu akan ka a lokacin to kagan karfin ka tsaya akan gaskiya shine kai aikin gaskiya in ba ka bone yana gefe zai ce kai muna da abu kaza fa sai ga duk kana wa'azin nan kana dan zafi zafi sai gan ka zo kana cewa dai Allah dai kiyaye da an zo kan laifin sai ka ce Allah ya sa mu jaru ga baki daya yana ce faɗa ka ji ka zafafa ka ji in ba mu fito da shi ga newspaper ba gobe sai ka ji mutum ya zo ya karanta akan zina yana cewa to ta cikin su akwai masu imani Allah dai ya sa mu dace <laughs> saboda wani ya yi mai tarko Allah ya kiyashe mu to kaji sai su ce wai an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ila al-ummiyina zuwa ga larabawa ne kawai mu ba wai zuwa gare mu ba ummiyawa aka duna ahlul kitab kaga su suna ganin su suna da ilimi ba wajen mu aka aiko shi ba duna ahlul kitab ba aiko shi zuwa ga yahuda da nasara ba mu ba ruwa da shi kama ya qulu kasirun min al-yahud wa nasara kamar yanda yawanci daga cikin yahuda da nasara suka fada au annahu ko kuma yanzu abin da suke kai kenan au annahu ko kuma sai su ce ma ai mursalun ila amatil khalq mun yadda wasu sun ce amma ai ko shi ne zuwa ga mutane ga baki daya littu ga baki daya wa anna lillahi awliya amma ko Allah yana da wasu waliyai khasa keɓaɓɓu da Allah ya keɓe su su wannan waliyan nasa lam yursal ilaihi shi annabi ba aiko shi zuwa ga waɗannan waliyan ba su special people ne suna da direct access to Allah ba ruwansu da bita annabi sallallahu alaihi wasallam Ka ga an shiga an fara shiga duk sufanci kenan ko ba haka bane wala yahtajuna ilayhi su ko ba ta ma bukata annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce musu ga inda za su yi sallah ba ta bukata annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga musu ga inda za su yi su samu yardan Allah saboda su waliyan Allah ne khassa Allah ya kebe su ba sa bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ballahum tariqun suka ce su suna da wata hanya ila Allah zuwa ga Allah min ghairi jihati wanda ya saba ba hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ba ta ta annabi za su je ga Allah ba suna da wata hanya daban da Allah ya zana musu wanda su suke isa zuwa ga Allah ba ba sai sun kai zaka kai ka je inda Allah ba ta hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ba qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah yace yuhibbukum Allah in dai kun ce kuna son Allah to ku bi ni Allah yace annabi ya gaya mana ku bi ni ba ka da hanya zuwa aljanna sai hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita to sai suka ce mu a'a ba haka bane muna da wata hanya daban tariqun ila Allah zuwa ga Allah mai ghairi jihati wanda ya sha bamban da bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallam kama kana al-khidr sai su ce kamar yanda khidr yake ma'a Musa ga Annabi Musa kaga an shiga subanci kenan suka ce su waliyan nan matsayinsu bai kai na manzanni ba amma fuwaiqa kagan tasgir kenan na fauka ko Fuwaiƙa, fuwaiƙa al amma sun dan dara annabawai ta jifa so yanzu na su cikin waliyansu ba wayanda suke nan ƙila ma ya tafka ƙarya a rayuwarsa kafin ya bar duniya wai tabar sun ɗaura shi a wani manzila matsayi ko kuma ya ɗaura kansa a wani matsayi wata wani matsayi cewa shi waliyin Allah ne sai ka suka ce ai yana da matsayi ma da ya tsara matsayin annabawan Allah ma shi bai kai manzanni ba fuwai karai ya dan tsara su to kaji sai suka ce kamar yadda khidir yake ga annabi Musa alaihi salam ai annabi Musa alaihi salam ya tafi wajen khidir mun karanta a cikin suratul kashi ya je ya faɗa ilimi a wajen sa to kun san malamai sun rabu ko Sheikh usaimin yana ganin wali ne daga cikin auli allah su Sheikh bin ba suna ganin cewa annabin allah ne haka kuma malamai suka rabu a kan shi waɗanda suka ce wannan suka ce ai ya ce ban aikata wannan abun ba daga gare ni ba kenan umarni aka bani suka ce to wahayi kenan ko ana ma waliye wahayi ai annabawa ne ake ma wahayi to yana daga cikin abin da shaikh ba zai ce wannan dalili ne kawai da yake nuna cewa annabin Allah ne suka ce ai ga ka'ida ga ka'ida annabawa su suka fi kowa ilimi cikin al'ummarsu saboda haka ba zai yiwu su ɗauki ilimi daga wani waninsu ba kun gani saboda haka kasancewar ya ɗauki ilimi daga wajen khidr ya nuna cewa annabi ne na annabin Allah saboda annabi ba zai bi wani ba kuma aka wani wanda suka ce kuma wali ne suka ce ai cikin waliyan Allah ne jarabawa ce ta auka annabi Musa alaihi salam da aka ce wane ne ya fi kowa ilimi ya ce ni na fi kowa ilimi sai Allah ya jarabce shi suka ce Allah yakan samu cikin mutane wanda yake ba su wasu irin falala haka da yake keɓanta su da shi tubaraka zaɓi ya rage gunku <laughs> au annahum yahkuduna anillah ko su kuma su ce su suna ma karɓa ne direct daga wajen Allah anillah kullama yahtajuna ilayhi duk wani abu da su suke bukatan shi tare daga wajen Allah suke karɓa ba ta ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa yantafi'una bihi min ghairi wasiqa kuma suna amfanuwa da wannan abin da suke samu daga wajen Allah min ghairi wasiqa ba tare da an samu wani in between ba wasiq Allah ya ce ko da yake anan wa kazalika ja'alnakum ummatan wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata kaga a balance nation kenan ko to suka ce su adan ko nan su suna nufin cewa su tsakaninsu da Allah ba sa neman any go go go go ya ake turancin ma eh, wanda da yake in between su da Allah su kawai da ba ta bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mutuwa ga inda su bauta ma Allah su suna da direct access da suke karban duk wani abu da za su yi kamar inda kaga su faye su direct ba su sun wadatu daga su su ba sai sun tsaya kan inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da su ba su ma suna da waliyansu da suke da direct access da Allah yake musu wahayi aka musu waye, salatul fatiha ni na fada a gidan mu aka fada ba ga littafi bane kun gane to kagan suka ce haka to malam sai ce au annau ka duba irin dai abubuwan da suke faɗa kan annabi sallallahu alaihi wasallam kan da ba za su yi ba kaga mutum zai fito fili yace amma a cikin zuciya bai imani ba to shine malam yake gaya maka yake gaya mana nauyukan rashin imani da annabi a cikin zuciya ko da mutum ya faɗa a bakinsa kaga sai ce au annahu ko kuma su ce ai shi annabi sallallahu alaihi wasallam annahu mursalun bi shara'ihi zahira an aiko shi ne da shari'a legal injunctions um, um, um, hukunce-hukunce uh, uh, na zahiri ne wa hum muwafiquna lahu fiha su kuma sun yi muwafaqa da annabi sallallahu alaihi da wannan umarnin da aka aiko shi na zahiri su sun dace da shi da wannan wa amma al as for reality al-batina ilimi na bafini. wasu akwai wasu wai hidden reality wasu wallahi daga cikin sufaye ko ga arewa mu nan fa wasu sai ga an kai matsayin da ba sa sallah kuma saboda wai batsini kenan suna da ilimin batsini wasu su abinda ku ba ku sani ba kaga mutu yana shan giya suka ce kai ne kake ganin giya yake sha amma da shi ke samu kusanci zuwa ga Allah ne kai ka taba gani wannan abin wa zayyana lahum shaytan a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukan su ka gan yanzu nan sai su ce wai akwai wani ilimi na batsini wanda wasu ke battattu mutane da ke da shi kai ka taba jin wannan abin da Allah Allah ya ce ga za ka bauta mishi ka shiga gidan aljanna innal halala bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma umurun to waɗannan al'amuran ma da suke da kitattu kamar waɗanda suke masu kama da juna da suke rikitarwa annabi ya ba mu ma sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana me ake nufi da wannan yace kasirun la ya'lamu ko kasirun minan nas da yawa daga cikin mutane ba su sanin akikanin waɗannan rikitattun kamanni me ake nufi da kasirun ashe akwai kalirun da suka gane ke ka je ka tambayi fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamuna abin da ya rikitar ya shige maka duhu kana ganin wannan abin kai kaman gado yanzu nan sai ga mutum yana gani ya rikice ga baki ɗayan da za a raba gado kana samun malamin da Allah ya bashi ilimin rabon gado yanda ka san kake karanta abc da aka zai gaya maka inda za a raba a waya za ka buga mashi ce to ai kaza za a baiwa kaza kaza za a raba a raba shi gida goma a kwashi kaza a wannan shi kamar abc da a wajen shi kai ko wallahi kai kwana biyu kanka na ciwo ana ta musu ba ku san me za a yi ba to ka ga yanzu na kaga aka al'amarin yake to ka ga sai su ce aw lam yakun sai su ce wa ammal haqa'iq eh, al-batina falam yursal biha ba aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan a wato reality cikin realities ba aw lam yakun ya'rifuha ko kuma annabi bai san su ba aw hum a'rab biha minhu ko kuma sun soki annabi sallallahu alaihi wasallam sanin waɗannan ababan aw ya'rifunaha mithlu ma ya'rifuha ka duba fahimta suke ta shirmansu ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi kwatan kwace da su masu kasance saboda haka ba sa bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ka ga dai sun ce sun yarda da annabcin annabci annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai na kasa a cikin imanin su sun rage ma annabi sallallahu alaihi wasallam su hakokin sa da ya kamata a bashi min gairi tsariƙaci suka ce sun san wannan abun ba tare da bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam na ji lokacin mu yayi ko sabon sati ne saboda haka ba za mu iya shiga magana ahlus suffa ba sai dai insha Allah ya kai mu karatu na gaba yana yiwuwa na yi tafiya kila sai nan da sati uku insha Allah za mu ci gaba da karatu an eh, eh, kuma tafiyan ba ta yi ban Allah za mu ci gaba da karatun mu sati mai zuwa subhanakallahumma bihamdika sharra la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk